وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ci gaba da karatu cikin littafin rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu sheikh addaktor sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah tare da amincewansa yau za mu tashi akan darasi na arba'in da shida za mu karanta tarihi na gwarzo daga cikin jerin gwarawa da muke karanta wannan littafi shine hamzatu bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu sati da ya gabata mun kammala tarihi na Sa'idu ibn zaid radiyallahu anhu wanda shine karshen sahabi daga cikin sahabbai guda goma wanda hadisi kwaya ɗaya ya ba da labarin cewa su ‘yan aljanna ne wannan tarihi nasa da muka yi da ikon Allah shine tarihi na ƙarshe na waɗannan jerin jama'a wanda hadisi kwaya ɗaya bayyana cewa waɗannan mutane goma ‘yan aljanna ne mafhum tayyib za mu tashi yau da ikon Allah akan sahabi na goma sha ɗaya Hamza bin abdul muttalib radiyallahu an wanda shi ma nassi ko kuma nassoshi sun bayyana cewa shi din ma dan aljanna ne ko da ko wancan hadisi da kira mutane goma ba ya kira goma bil hasir bane cewa bayan su babu wani dan adam a duniya a'a bayan su akwai waɗanda nassi ya kira yan aljanna ne shi dalilin da yasa aka ce dan aljanna ne ya samu ikon zuwa yakin badar hadisi kuma na imamul bukhari rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya bayyana cewa lalle yan badar yan aljanna ne cewa ali amma alimta anna Allah ala ahli badrin wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wannan hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullah yake bayyana cewa duk wanda ya je filin daga a yakin badar ra'ifin Allah dan aljanna ne banda wannan akwai hadisi na Imam Hakim rahimahullah da sauran malamai wanda annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace bayan shi dan aljanna ne shine ma shugaba daga cikin shugabannin yan aljanna wato yana shugabantar wani bangare na yan aljanna duk wanda ya shahada Allah ya karbe shi a matsayin shahidi to aljanna yana karkashin jagorancin Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu babu dama kai jagoranci a aljanna sai dai in kai dan aljanna ne mafhum tayyib daka kasancewar zai jagoranci a aljanna ke bayyana cewa shi din ma dan aljanna ne tayyib taken da malam ya kawo masa Shi ne asadullahi wa asadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan baban Allah shi zakin Allah ne kuma zakin manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata gare shi jama'a wannan ma daraja ce zakin Allah ne kuma zakin annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba tare da bata lokaci ba kamar yadda malam ya saba idan ya kawo sunan mutum kawai sai ya ce man huwa ko kuma in ya kawo taken mutum sai ya ce man huwa shi kafin ya kawo manhu a kayansa sanda ya rubutu layi ɗaya da kaɗar ya ce baifuna ala hadhihi safahat baƙonmu kan wannan takardu da za mu karanta na tarihinsa wanda ga baki ɗaya fallon takardun da ikon Allah ba su wuce falle ƙwaya biyar ba ya ce wahidun min al'uzama'i ɗaya ne daga cikin manya-manya alladina ta qulubu bi bizikirihim wanda da ikon Allah zuciya ke rayuwa da ambatonsu idan aka ambace su zuciyar mai imani tana ƙara imani zuciyar musulmi yakan sake samun nutsuwa da kuma ƙara tabbatuwa cikin musuluncinsa saboda qur'ani ce mana ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata ke samun abinci babu kokonto ambaton tarihin bawan Allah ambaton Allah ne shi yasa qur'anin Allah yakan ɗauki lokaci mai tsawo yana baka labari akan bayin Allah na kware saboda ambaton su shi ma ambaton Allah ne misali labarin matasa da ya bayar ashabul kahfi in ka dauko na hannu na qasu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون bi بسلطان بين faman أظلم ممن افترى على الله كذبا Qur'ani yakan yawaita kawo labari na tarihi na bayin Allah na kwarai annabawan Allah ga Qur'ani ya kira akalla guda 25 zuwa da bakwai me dalili saboda ambaton tarihin bawan Allah ambaton ubangiji ne Imamu Abu Hanifa rahimahullah yana cewa hayatul rijali ahabbu ilaina min kathirin min masail fiqh karanta tarihin bayin Allah jama'ar da suka yi addinin Allah hidima yana soyuwa gare mu fiye da mu karanta fikihu da dama karatu zube me dalili a nan bai kaskantar da matsayin fikihu ba fikihu ilimi ne mai daraja a wajen a musulunci sai dai ambaton bayan Allah din a cikin sa ana koyon fikihu baya da wannan kuma ana koyon abin da a cikin tarihin su wanda ba a koya a cikin fikihu zaka kula ga wannan ambaton tarihin bayan Allah da ikon Allah ambaton Allah ne shi yasa sai a kawo bayi na kwarai a kawo bayi na banza saboda kowa ya wa'aftu laqad kana fi qisasihim ibratun wannan ibra liman li'ulil albab da haka wannan ibra a cikin kisas na bayin Allah da kuma bayin bayin banza da ikon Allah akwai wa'azi ga mutane masu imani Allah ya samu a cikin su malam yace man huwa to wane ne wannan bawan Allah da ake bayani bakon mu akan wannan takarda yace huwa hamzatu ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf shine hamza dan abdul muttalib dan hashim dan abd manaf wannan shine cikakken sunan Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an sai malam yayi yi kokarin gabatar mana da shi cikin wasu takaitattun jumloli wanda akalla zamu ga sun kai guda bakwai wanda dukkanin su yabo yake da ikon Allah akan Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an na farko yace al-imam shi limami ne jagora ne shi kasancewa a cewa mutum jagora ne wannan ya daraja ce a musulunci saboda ƙur'ani umurtan mu yayi ma da cewa mu rika addu'a Allah ya sa zuriyar mu su zama jagori na bayan Allah walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna na imama Allah ya sanya zuriyar mu a cikin masu tsoron Allah ma jagorori ne bayan nan kuma Qur'ani yace mana waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mafhum tayyib anan wurin kuma an bayyana mana ya ake samun jagoranci shekul islam rahimahullah yace ce, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid dini da haƙuri wajen tabbatuwa akan bin Allah cikin kowane hali wal da kuma samun tataccen imani na yaƙini wanda mutum ko kaɗan bai da kokonto akan maganar Allah wannan abubuwa guda biyu da su Allah ke sa mutum ya zama jagora na al'umma na farko as-sabr na biyu al-yaqin shi yasa yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina sai muka sanya a cikin su wasu jagorori da ke samun shiriya da al'amarin mu sai ce lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri wajen bin Allah sannan wa kanu bi ayatina yuqinun sai suka kasance da ayoyin mu su masu yaqini ne zaka waɗannan abubuwa biyu Allah ya kira as-sabr wal yaqin bihima tunalu al-imamatu fi ad-din mafhum tayyib nabiyu biyu al-batal shi mutum ne da yake jarumi Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu jarimi ne babu kokonto a cikin masu imani mai jarunta ya fi marar jarunta hadisi a muslim ya bayyana mana al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas wa yana sabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal ash-shaytan don haka mumini mai karfin imani shine jarumi musamman ku zama ga karfin imani ga kuma karfin jiki inna khaira man ista'jarta alqawiyyan amin to wane ne wanda ya shi karfi a musuluncin an ce ka wai waye karfa a ka'ida an aka ce maka je ka zo mana da karfan mutum waye karfa as-sabir mutum mai hakuri shine ka karfa saboda hadisi na imamu Muslim rahimahullah na Imam Bukhari rahimahullah adadin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare ce mane yi ليس الشد ليس شديد بالسرعه walakin الشديد الذي yamliku نفسه inda الغضب ba mai karfi shi ne wanda daga an fara kokowa zai ta kai mutane kasa ba a'a ka karfa shi ne wanda yake iya kontrolin kayansa a lokacin fushi duk wanda ke iya kontrolin zuciyarsa lokacin da ransa ya baci ba tare da yayi magana za ta fusatar da Allah ba da ikon Allah wannan shine kakkarfa don haka wanda ya fi karfin zuciyarsa to shine kakkarfa a wurin Allah Allah ya samu a cikin su na uku yace asadullahi wannan kuma shi hamza ibn abdul muttalib zakin Allah ne shi wannan kuma suna da ikon Allah shi ya sanya wa kansa na hudu wa sayyidu shuhada'i shi jagora ne na duk wanda za su yi shahada cikin aljanna duk wanda ya shahada ya shiga cikin aljanna da ikon Allah Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu jagoran sa ne shi Allah ya samu a cikin su na shida ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam baffa ne na annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi in an ce baffa shine dangi na uba dangin mahaifinka wa ko kani na uba ya zama baffa gare ka mafhum tayyib na shida wa akhuhu min ar-raba'a kuma dan uwan annabin Allah ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta bangaren shayarwa kamar da insha Allah ta'ala za yi magana a gaba ta bangaren shayarwa dan uwansa ne shayarwa a musulunci iya da matukar muhimmanci wanda ya kai matakin da shayarwa a musulunci yana iya sa aure tsakanin wane da wane ya haramta aure tsakanin wance da wane ya haramta dalilin shayarwa a musulunci shayarwa nawa ke haramtarwa da guda nawa ne da guda goma ne sai aka soke su da biyar matukar an samu cikakken shayarwa ɗaya bayan ɗaya guda biyar hadisi mutafakun alaihi shayarwa a sha ɗaya biyu uku hudu biyar in ka sha ko kuma mace ta sha nonon mahaifiyar ka sha guda biyar sha cikakken sha guda biyar to ya zama haramun tsakaninka da ita ku yi aure ko da da bai haramta ba wato shayarwa an ce shayarwa to ba tsotso ya biyar fa kar ne ɗauka mutum ya yi gwad biyar a'a hamsu marrat a sha ɗaya a sha biyu a sha uku a sha hudu a sha biyar wannan shine kauri rajishi wanda yasa akwai kaga kenan abin da zai kai matakin da aure da akwai yanzu ya haramta har yan uwantaka da shiga tsakani ai babban al'amari ne irin waɗannan abubuwa suna da muhimmanci a musulunci shayarwa ko kuma akwai auren ma da aka yi sahaba. sahaba ya hadisi na Abu Dawud rahimahullah da sauran malamai wani mutum ya auri wata mace bayan an zauna lobanya ta kai lobanya kawai sai wata dattijuwa ta ce to ai da wance da wance kun sha nono ba aure tsakaninku kaga ta baro mar aiki breaking news kenan ya kada ya kada ba yadda iya sai ka zo ga annabin Allah sai ya ce kaifa wa kadi kila <laughs> to ko me zaka ce bayan an riga an faɗa cewa ba aure tsakanin ku kun riga kun sha ka za ka wanda Allah ya musu bai da rike tarihi zaka da ta leka ta leka ce to kun sha nono ba aure <laughs> to irin wannan da sauransu da kuma irin yan uwantaka da ake na ukuwa lokacin da aka yi ta hijira a ce wani bakon wani ne wani bakon wani ne wannan ma kai matakin da yan wanta kai shiga har ake iya cin gadon juna shi yasa Allah ya ce wa ulul arhami ba'abukum aula bi ba'din fi kitabillah don haka wannan aya tana bayyana karara idan wani aka ce bakon ka ne an baka ka sauke shi a matsayin wanda ya hijira gare ka to zai iya cin gadon ka kuma za ka iya cin gadon sa don haka shayarwa da ukuwa da ake bainal muhajirina wal ansar fi kulli makanin wa fi kulli waqtin al'amari da suke da muhimmanci a tarihi mafhum tayyib na bakwai aslama hamza bin abdul muttalib radiyallahu anhu ya musulunta fa azza bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna fi sanati sadisati min an-nubuwati ba'da dukhuli rasulillah sallallahu alaihi wasallam dar al-arqam fa azza bihi rasulullah da ya musulunta annabin Allah ya ɗaukaka dalilinsa musuluntarsa ta ɗaukaka annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi daraja ta bakwai kenan in ma za ka kara ta takwas ka ce wal muslimuna ai fa azzal muslimuna bihi musulmai ma sun ɗaukaka dalilin musulunta Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an fi sana as-sadisa a shekara ta shida minan nubuwa daga yin wahayi na annabta gare shi ba'da dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daral arqam bayan annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya shiga darul arkam darul arkam wani gida ne a garin makka wanda annabin Allah ya koma cikin gidan anan ake yin da'awa zuwa ga addinin Allah duk wanda yake so ya musulunta zai silala a boye a ya je gidan ba a ganin sa ya karbi kalmar shahada kuma ya dawo ya boye kada a gane wasu kuma wanda Allah ya sa imanin su tun a lokacin ya kai geji da fatan wahida sun shiga sun karbo sun fito sun bayyana musulunci wasu an dake su sun suma wasu an kashe su wasu an karya su ba irin azaba da ba musu ba to wannan gida asalin mai gidan su ne al-arqam bin abil arqam to sai ake nasaba gidan gare shi da cewa darul arqam bi ma'ana mudafun mudafun ilayhi gidan al-arqam kenan ta wannan gida ake da awa zuwa ga addinin Allah shine wanda ya fara zama asalin darul islam a cikin garin makka inda dan wannan gidan kawai zaka shigo ka samu sararawa kai addini anan za a zo a boye ai sallah a gudu anan za a taru ai mitin a boye a gudu a lokacin ba fara bayyana addinin Allah ba saboda strategy da planning na musulunci gabanin lokacin da addinin Allah ya zo kuma ko ina a duniya ana bayyana shi kamar da muke ciki a yanzu ko ina zaka zaka je kai musulmi ne kuma ko da ka samu kalubale da ikon Allah ba irin wacce ta sahabban ba saboda da man western world yanzu sun raba musulmai kala hudu a duniya kala ɗaya su suke shan wahala sun ce akwai fundamentalist na biyu akwai modernist na uku akwai traditionalist na hudu akwai secularist wannan su ne kalan musulmai guda hudu da suke da su ake da su a duniya cikin wani littafi da suka rubuta a America sunansa Civil Democratic Islam waɗannan musulmai guda hudu suka ce guda uku ba matsala ba ce gaba ɗaya ga duniya kwaya ɗaya ne matsala fundamentalist su ne matsala masu tsananin addini an ce za ku gan su alamar suna da yawan gemu wandansu baya sauka kasa matansu na tsananin sanya hijabi duk abin da ya zo gare su daga duniyar yahuda sai sun auna da qur'ani ko hadisi ya dace ko bai dace ba suna da tsantseni ni a rayuwa suna kaucewa taba giya duk wani abu na cigaba bai cika burge su ba wannan shine siffar su sai modernist kala na biyu suka ce su kuma siffar su musulmai ne amma suna bin zamani duk abin da zamani ya kawo is okay democracy is okay for them ba wani problem a ciki democracy is even better than the holy quran to some of them su musulmai ne wanda duk abin da zamani ya kawo kawai is okay za a bi shi a tafi kawai su sun amince da cewa ba dama a yi musulunci sai an yi modern islam ayoyin da suka zama ba su dace da zamani ba za a cire su saboda babu compatibility between Qur'an da zamanin yanzu an saukar da Qur'ani sama da shekara dubu a lokacin da was no technological advancement suka ce advancement as it applies to computer technology and information technology so because of that babu dama a samu compatibility between Qur'an and the modern life we are living today don haka dole qur'ani a rika adjusting din sai dace da zamani akwai na uku su ne wanda aka kira traditionalist su kawai a dan shiga masallaci a sallah bayan nan babu komai kuma a rayuwa komai komai haka haka kawai sai na hudu secularist wanda an bi samun wannan cikin yan uwa yan boko wanda suka yi dichotomizing addini from their mundane affairs addini a masallaci bayan an fita a masallaci duk harkar rayuwa babu Allah a cikinta in kamar sallama ya ce knock before you enter ba bukatar sallama ana an raba addini da rayuwa ga baki ɗaya to wannan sune secularist ana karancin bil haƙiƙa a wajen yan boko mu na arewacin Najeriya ba babu ba akwai karanci saboda yanzu yan boko alhamdulillah addini na shiga gare su in ka shiga makarantu ka shiga wuraren aiki za ka ga da dama wani in ka ga ya fito kai ka ɗauka Usama ne kuma ɗan boko ne to ana samun su Allah yawaita mana musulmai na kwarai zaka kowa yanzu wanne yake so shiga ciki na farko kace da baka tsoro wai kowa na farko yake so to Allah ya samu ya tabbatar da mu a ciki fada'iluhu falala na Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu a dan sama ma ai mun kira falalar ne to anan ga dai hadisai da malam ya kawo rahimahullah wa hafizahullahu ta'ala أولا نفرق أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه wannan hadisi Jabir bin Abdullah radiyallahu an shi ya ruwaito al-Ansari mutumin garin Madina ne ɗaya daga cikin sabon da suka fi kowa yawan hadisi wanda tarihinsa akwai ƙalubale ga ɗalibai wajen neman ilimi yau mun shiga cikin duniyar da ba a respecting ilimi ba kowa ke ba wa neman ilimi muhimmanci ba wani ma in ya ga ka cika cin damuwa da koyon karatu sai dauka duniya ce ta kika sai ka koma ga Allah so amma ga wanda ya karanta rayuwar Jabir bin Abdullah radiyallahu an musamman irin hadisai nasa da tarihinsa cikin littafin Kitabul Ilmi na Imam Bukhari rahimahullah zai ga abun sha'awa cikin rayuwarsa musamman ga matasa masu neman ilimi ba bukatun na kawo tarihin duka ana. an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kane yace sayyidu shuhada'i hamza ibn abdul muttalib shugaban duk wanda suka yi shahada shine hamza ibn abdul muttalib a cikin aljanna shine jagoran su Allah ya ba mu ikon tashi karkashin tutarsa duk wanda ya shahada da ikon Allah hamza ibn abdul muttalib huwa ra'isuhu wa imamuhu fil janna shahidi a wurin Allah shine kololuwar daraja ta uku daraja number one annabawa da manzanni na biyu siddiqai na uku shahidai wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa daraja ta farko annabi babu hali ni da kai mu zama annabawa daraja ta biyu shine me siddiqi siddiqi a cikin al'umman nar wadda nasu ya kira siddiqi mutum kwaya ɗaya ne abdullahi ibn usman radiyallahu an shi kadai ne wato abubakar siddiq radiyallahu an shi kadai ne qur'ani da sunna suka kira siddiqi wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi zaka shi qur'ani ya kira hatta karfin imanin sahabbai da gaskata annabin Allah da suka yi bayan shi ba wanda nasu yake wa siddiqi dan in kace siddiq shine mubalaga ya fi kace sadiqun sadiqun ala wazani fa'ilun siddiq ala wazani fi'il don haka sigatul fi'il aqwa wa afdal min sigati ish min sigatul fa'il mafhum tayyib don haka siddiqi shi kadai ne cikin al'ummar da aka kira shi a nafsi hatta mata ma ana iya samun me ana iya samun siddiqa mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalal min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa da ka ga an samu ta ma siddiqiya radiyallahu anha ita ma na'am don haka shahidi shine shahada ita ce daraja ta uku kuma baya ga wannan in an ce shahidi ƙololin shahidi shine wanda ya mutu a filin yaƙi wannan shine ƙololin shahidi babu kokonto a kayi saboda hadisi a muslim ya kida inna fil janna mi'a daraja a adda Allahu lil mujahidina ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardi bayan wannan kuma annabin Allah yake cewa shahidi a filin kiyama ba a mar hisabi Matuƙar yaƙinan shahidi ne ba a mar hisabi Allah zai yi mutane hisabi akai yan wuta wuta akai yan aljanna aljanna sai a bar shahidai shiru suna jira musu a hisabi sai ce ya rabbana wa ya maulana qad hasabta an-nasa wa taraktana bi ghairi hisabin ya Allah kai mutane hisabi ka bar ba hisabi sai ce qad hasabtukum fi dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u alaykum musibatan udkhulul jannata Allah ya ce an ga muku hisabi a duniya a duniya ya ku hisabin ku ya kare ku je ku shiga aljanna ba wani hisabi yanzu a ku wannan shine kololo shahada bayan wannan ana iya samun shahidi kuma ta bangaren matar da ta rasu wajen nakuda na haihuwa ita ma shahidiya ce banda wannan wanda ciwon ciki ya kashe da ikon Allah shi ma shahidi ne banda wannan da ikon Allah wanda ruwa ya halakar shahidi ne da ikon Allah wanda ya ƙone a gobara ta wuta da ikon Allah shi ma shahidi ne wanda ya mutu a wunin juma'a ko a daren juma'a da ikon Allah shi ma shahidi ne wanda ya zama kalmarsa ta ƙarshe la ilaha illallah shi ma ana sa cikin shahidai saboda wannan min alamati husnul khatima wannan dukkanin su jerin shahidai shahidai ne shi yasa duka idan muka duba ko ko da ma farkon littafin ahkamul jana'is na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya ta kawo shuhada shuhada shuhada ɗaya bayan ɗaya ga sunan gaba gaba shi yasa hadisi na muslim annabin Allah yace man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi duk wanda ya roki Allah ya zama shahidi da gaske roka ba da wasa ba Allah zai kai shi matsayin shahidi ko da kan shimfidin sai mutu yana kwance na bacci sai ya bar duniya matsayin shahidi me dalili saboda ya roka bis-sidqi da gaskiya don haka to duk wanda ya zama shahidi gobe kiyama yana karkashin jagorancin Hamza ibn Abdul Muttalib mai Allah bi cikin. shine jagoran shahidai a cikin aljanna wane waye jagoran matasa saboda aljanna akwai jagoranci waye الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما annabin Allah ya ce Alhassan wal Hussein radiyallahu anhuma sune shugaban young Muslims a cikin aljanna tare da wannan jagorancin da Allah ya ba su baban su ya fi su alkhairi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na ka in matashi ya bar duniya ya je aljanna yana karkashin jagorancin Hamza eh, Al-Hasan wal Hussein may Allah be pleased with them sannan akwai shugaban mata aljanna waye Fatima radiyallahu anha hadisi ya zo mu'allaq cikin aljami a sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah fi fada'ili Fatima radiyallahu anha annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ita ce sayyidatu ahli sayyidatu nisa'i ahli janna. ita ce jagorar mata yan aljanna duk mata aljanna na karkashin jagorancinta akwai shugabannin dattawa aljanna waye da waye abbakar wa umar sayyida kuhuli ahli aljanna ga dattijo nan da farfara a wajen insha Allah ta'ala muna roƙa baka Allah ya saka zama karkashin jagorancin su baba <laughs> duk dattijan da ya bar duniya bawan Allah dan aljanna iya karkashin jagorancin Abubakar Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma su ba kira shugaban su ba yara kanana waye jagoran su an yi kauli biyu suka ce ai su ma yara suna karkashin jagorancin matasa wasu suka ce a'a suna karkashin jagorancin Ibrahim alaihi salam khalilullah saboda shi yake dauke da nauyin kula da yara cikin aljanna da ikon Allah yara na ƙarƙashin control ɗinsa ne to waye bai samu shugaba ba aljanna an na gaba ba wanda bai samu ba <laughs> malam bello ya ce kowa ya samu in akwai wanda bai ji nasa ba sai ya faɗa <laughs> in matashi ya mutu a zangon nan ya san shugaban in ya manyanta ya mutu ya san shugabansa Allah ya sa mu mutu da imani Allah ya sa mu shiga aljanna wannan kuma a takaice ke bayyana mana muhimmancin jagoranci a musulunci wai har a aljanna ba a barka kara zai ba sai an baka shugaba ya dace a duniya ne kawai za a shugabance ka to a ta ma akwai shugabanci a aljanna ba za ka zauna kara zai ba kana da lida shugaba a cikin aljanna in an ce wani ne ka ita means kai on sarabul him ne in yace ayi kaza za ka yi in an ce a barka za a bari inda akwai al'amur wannan hayo a ciki a cikin wannan ke bayyana mana muhimmanci kuma a ko ina a duniya wallahi azim musulmai ba sa nasara a duniya fiye da shugabanci ko me za a yi a duniya in ba leadership ba a nasara a duniya ko shi menene babban abin da ke sa a yi nasara a duniya da ikon Allah shine unity and leadership hada kayi da kuma jagoranci shi ke sa a yi nasara muna roƙon Allah Allah ya hada al'ummar musulmai a duniya ga baki ɗayanta Allah ya ba musulmai nasara akan maƙin musulunci na'am waye eh a tayi muna magana a nan mu ne shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi yake yin ashafa al-kubra da ashafa as-sughra kamar yadda malaman aqida ke bayyana ba kuma shi yake yin duk waɗannan ceto din da ikon Allah zaka duk wanda ya ji aljanna annabi karkashin sa yake na'am tayyib wannan hadisi hasan ne bi majmu'i turqihi wanda imamu hakim rahimahullah ka cikin mustadrak nasa sannan sheikh mustafa al-adwi hafidahullahu ta'ala ya ce hadisi ne ingantacce cikin littafin sa na fada'ilu sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam inda yake bayyana jerin falla na sahabban annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare su mafhum tayyib saniyan nabiyu wa an sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu qala kana hamza ibn abd al-muttalib yuqatilu yawma uhud bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ana asadullahi wannan hadisi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu wanda yake shi ma dan uwa ne na annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi mun karanta tarihin sa a baya kale yace kana hamza ibn abdul muttalib lalle hamza ibn abdul muttalib radiyallahu an yuqatil yana gwagwarmaya yana jihadi yawma uhudin ranar da aka yi gumurzu na uhudu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi iya daga cikin jerin jama'a da ke ba annabin Allah defense da ikon Allah suke kokarin kare personality na annabin Allah na duk bangaren da abokanan gaba ke tunkara suna kare shi da ikon Allah yana kokarin kare shi wa yaqulu iya cewa ana asadullahi ni ne zakin Allah yana yi yana kuma cewa ni ne zakin Allah me dalili saboda dama naita na filin yaki yana bukatan caji ka'ida haka filin yaki yake za ka ga qur'anin Allah da kansa yana caja sahabbai a filin yaki irin su kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma as-sabirin za ga ayoyi da dama daga kaga usulubin magana din ka san akwai magana ko kuma haga ana bambance na kware da na banzai na banza minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah ana bada labarin ayi taka tsantsan kenan sahabban da kansu suna tuntuma kansu ka duba irin waƙoƙin da Hassan yake radiyallahu anhu in sahabbai suka yi shiri za a fita koma an fita sai caja su sai a fita kawai ga irin waken sana adim la khailana in lam tarawha tusirun naqa maw'iduha kida'u yuvarin al-asinnatu musbiyatin ala atqatiha al-aslu dhima'u tadhullu jiyaduna mutamassiratin tulqimuhunna bil khumur an-nisa'i فإما تعرض أن نأتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت أبدا يقول الحق إن فعل بلاء ششدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نحب وما نشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار قربتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنهكم بالقوافي من هجانا وندرب حين تختلط الدماء ذاك جاء maganganun in kana ji annabin Allah da kansa yana yi wallahi laula la mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzila sakinatan alaina wa faddit al illa qaina innal ula ghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina me kake gani Allah ya taimake mu wannan hadisi imamu Hakim rahimahullah kawo shi ma Mustafa Al-Adwi rahimahullah ya kawo cikin littafin sa na fada'ilu sahaba bidayatu islamihi radiyallahu an farkon musuluntan hamza ibn abdul muttalib radiyallahu an idza arada allah ta'ala bi abdin khairan yassara lahu asbabahu idan allah yana nufin bawansa da alkhairi sai allah ya yassare wa bawan hanyoyin alkhairi da. idan Allah yana nufin mutum da alkhairi kololuwar alkhairi shine aljanna to sai Allah ya yassare wa mutum rayuwarsa ta duniya ga baki daya sai ya sauwake mar sallah ya sauwake mar azumi ya sauwake mar kyauta ya sauwake mar duk wani din Allah sai zama mai sauki wannan ke bayyana cewa an yi sauwake masa aljanna shi yasa qur'anin Allah yace dan bayyana wannan wa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassirhu لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى kaga kenan mafhumul mukhalafa wanda ake nufin da sharri sai a sauwake mar hanyoyin sharri misali wanda ake nufin da alkhairi Allah yace wanda ya sadaka ya ji tsoron Allah ya gaskata da kyakkyawan abu shine aljanna da sannu za mu sauwake masa abu mai sauki shine bin Allah da sallah da zakka da azumi da duk wani abu na bin Allah mai sauƙi ne saboda addinin Allah mai sauki ne wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj lata bikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ga hujjat kasira zaka fi Allah yassare wa mutum duk mai sauki ne ya tashi ya sallar asuba ba wahala ya cire zakka ba wahala daga an ce za a gina masallaci ko islamiyya sai ga ce na baraka za fi sabilillah bai dame shi ba me dalili saboda an sauke masa aljanna ita ce alkhairu so hanyoyin zuwa ga aljanna ba su ba shi wahala sai ce to amma wa amma man bakhila wastaghna wanda ya rowa ya kuma wadatu da sa wa kazzaba bil husna ya karyata da kyakkyawan abu shine ma kalimatu shahada wa ma aljanna Allah ya ce fa sanni sirhu lil usra da sanan zamu sauke masa abu mai wahala abu mai wahala za a sauke masa yanzu ka dauki kanka da nigogi yadda suke kai ga kana jin tausayin sa shi yana jin tausayin ka ka sa bane zake jin tausayin ka da wannan gashin da ke fiskar ka da wandon kan nan ba a ɗinka shi ya isa kafa ba kuma duk saɗi saɗa ka yi Allah ka tafi masallaci wannan akwai takura kai a rayuwa kai kuma kana jin tausayin saboda kwata-kwata duniyar babu ita lahirar bai neme ta ba in dai zai zauna ya sha wiwi ko ya jika kashin kadangare ya ci ba abin da ya dame shi shi wai rayuwarka yana ganin ta wani irin takuruwa ne kana ga ta takuruwa ne sai ya zauna ya ce kai ni wallahi haka Allah ne ba na ita shi da su ba ne sallah kuma da gaske yake sannan zai iya biyan kuɗi ya tafi Legas ya kalli kallon ƙwallon ƙafa kuma zai sai da tip ɗinsa da fanka ya ci bashi ya haɗa ya je can Legas ya kalli ƙwallon ƙafa har ma stadium ɗin a turo wani shu'umi da bulala zai ta kumbuɗa musu sai zai gudu shi ɗan ya ce garin ku fa kabari ka zo nan wurin sai da ya zauna sai ya dawo daga Legas ya kwana uku yana bacci ya fito ya ce kai jama'a mun gaji mun je awe wai sun je awe kaji bala'i to ka san kai abin da yake baka mamaki yake ba shi mamaki da kai shine sallar asuba sai wallahi ya haka Allah ya bana ita shi da asuba shi wannan sallar asuba ne wahala da zuwa ga kalli kallon kallan kafa da kuma an sallar asuba ne wahala zuwa ga shi kaga an sauke mar wannan wani kuma abin da yake yafi komai ba sha'awa duniya shine garaya in ana garaya yana samun nutsuwa yana jin abubuwa suna fiti duk bacin ransa a duniya inda garaya ba matsala sai gina ta haka yana rinsa idan sa wai gara ya taɗe be shi taɗi yake ji saboda ya san wata irin hanya shi ya kama kowa da irin hanyar da ya kama sai a yassare masa ita yanzu akwai wani wasa da ake in ana yi ba ma wai shi mai wasan kaɗai nake dariya ba mai kallon wani wasan sunuka sai ga mutum da sadda sai sun kuru kwallo sai da ya tsaya wai akan tebur fa kawai sai sun kuda sai da sai tsaya wai yana game sai ya sai ya gaji ya zo kuma ya ci dan wace bashi na naira saba'in da bakwai kuma ba zai biya ba kuma ya kai duk ustazancin yake mamaki wato kowane mutum irin hanyar da ya kama ta Allah ya saka sauwake masa yanzu ba taron ma na ba dabaran mu bane yanzu wani zai wuce tausayin ku yake ji <laughs> ga dubu mutum yana zaune a nan wurin yana jin wa'azi saboda shi kwata kwata kalmar wa'azi babu ta cikin dictionary sa duniya gabaki ɗaya balle ya ji kuma in ya wuce sai ya je sinima ko kallo ko ma ya je shagiya duk wannan bai dame shi ba to shi yasa da yake wai kowa ana yassare mar asbab ne na abun da ya nufa to sai ga kai naka baka ga wahala wani ne yake gane ma wahala yanzu kai don Allah baka ga wahala amma shi wahala yake gani kai kuma na san baya ga wahala abun kwata kwata kai kuma kana ga abun akwai wahala kamar yadda ka dauki irin irin yan kara da masu zuwa jeji su wuni da kare mutum ya je kwana bakwai a jeji bai ga wuta irin wannan ba shi sai kare kuma in yi dama wakin kake kana ustazanci to Allah ya shirye mu gabaki daya Allah ya sa mu bi Allah farkon musuluntan Hamza na'am tayyib an Muhammad bin Ka'ab al quradi radiyallahu an wannan ya zo daga Muhammad bin Ka'ab al quradi kale yace kana islamu Hamza radiyallahu anhu hamiyatan wa kana rajulan ramiyan wa kana yakhruju min al-haram ay al-makki fayastab fa idha raja'a marra bi majlis quraish وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة فيمر بهم فيقول رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا ثم ينطلق إلى منزله yace kana islamu hamza radiyallahu anhu lalle musuluntar hamza bin abdul muttalib Allah ya kara masa yadda ya kasance hamiyatan ya shiga musulunci saboda tsabar kabilanci ne tsabar bangaranci yasa ya shiga addinin Allah saboda an taɓa bangaren su dan kokarin kare bangaren su ya shiga musulunci sai kuma musuluncin Allah ya tabbatar da musuluncin nasa ne wannan ke iya bayyanawa cewa niyya daga farko tana kyau daga baya ta ɓaci tana kuma iya ɓaci daga farko daga ƙarshe ta yi kyau wanda ku yi nasara shine wanda daga farko niyya ta yi kyau har ƙarshe ta yi kyau Allah ya samu a cikin waɗannan gaba ɗaya mu waka shi asalin hamiyyatan ne ya da saboda tsabar bangaranci ne id ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliyya lokacin da wanda suka da suka sanya wani bangaranci da kuma kishin bangaranci irin na jahiliya saboda tsabar damuwa da bangaranci bangarancin da ba addini a cikin sa wannan jahiliya ne babu laifi mutum ya iya difa'i a wani abu in dai difa'in akwai addini a ciki ko da garinsa ne ko anguwarsa ne ko yarensa ne matukar addini yake kariya ba wani abu babu damuwa a ciki to in kuma ba wannan bane kawai wancan yake kare wato addinin Allah bai da wannan ba saboda babban abu a wurin Allah shine jin tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allahumma ij'alna minal muttaqin don haka shi ya shiga musulunci saboda tsabar bangaranci ne wa kana rajulan ramiyan ya kasance mutum ne mai harbi wanda ya kware da ikon Allah wajen harbi wa kana yakhruju min al-haram ay al-makki ya kasance yakan fita daga cikin haramin garin makka wato daga cikin kewayen makka wanda shine harami saboda makka akwai inda in ka shiga cikin kana cikin harami kana fita bayan gari kuma ka fita cikin hillu wanda nan ba cikin hillu bane cikin harami ne akwai abubuwa da aka haramta maka shi sa qur'ani yace wa idza halaltum fasfadu in kun fita zuwa ga hillu kuna iya ci gaba da farauta a cikin harami kuma da ikon Allah bai halatta gare ku ba mafhum tayyib fa da ikon Allah sai je ta farautarsa fa'iza raja'a idan ya dawo daga farauta marra bi majalisi ƙuraishin yana wuce majalisin ƙuraishawa inda ƙuraisha suke zama temple kenan saboda zaman asalin temple in kana neman abin da ke karantar da kashe zuciya shine zaman temple gabaki ɗaya sai mai da mutum bayi da bayi da wani vision a rayuwarsa bayi da hangen nesa kwata-kwata a rayuwarsa kawai in ka zo ka zauna temple zaka da jin labarai na ƙarya da na gaskiya komai anan zaka same shi da mai amfani da mara amfani a temple za a iya zama akan akan google na shugaban kasar isra'ila sai a yi wata guda ana debate a kayi kuma a debate din wannan ya zagi uban wannan akalla sau ɗari bakwai wannan ya zagi uban wannan akalla sau ɗari bakwai kai duk magana dama ta temple zagi ne kuma hakan wayyabo ne sai mutum yanka ce ya shege wayyabon kai ke dan iska to wannan aka ce ma dan iska shege ai walakanci ne to shi a wurin sa wayyabo ne ba daga naka ko sai ga ce kai wannan shege ne wai dan kwallo wai shi shege ne wai ya iya shi yasa dan temple ya zo majalisi da ya ji wani yawa da ya ce kai wannan shege ne wai yabo ya ji aka ce wannan ba fa su ne kalmomin masallaci ba fa ka zo ka ga malami ka ce shege kuma wai wai kana yabo wannan sai ka ce dan kwallo <laughs> wato shi an kai shi geji ne naka tunda a temple ne shege ake cewa yanzu sai zo ba malam ma wannan wai ya yaba shi ko kuma a ce ma wani babu kyau wai duk yabo ne to sai zai wuce temple din ainihin Qurayshawan da suke zama wa kanu yajlisuna inda Safa wal Marwati sun kasance suna zama shawa a wajen tsakanin As-Safa wal Marwa ga Ka'aba a gefe ga Safa da Marwa anan Safa da Marwa da muka sani inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw itamara fala juna alayhi ay yatawafa bihima to asali ai lokacin Safa da Marwa suna karkashin control din mushrikai ne shawa zaka wannan wurin ba wani wuri bane asalin ma Safa da Marwa temple ne a gindin nan ake zama nan ne temple din su gogin garin makka a lokacin fa yamurru bihim sai yazo ya wuce sun yada daga farautarsa shi hamza ibn abdul muttalib radiyallahu an fa yaqul sai rika ba su breaking news iya ba su labari da dumi sa ramaitu kaza wa kaza yau a farauta na harbi kaza na harbo kaza na harbo eh, kaza na harbo kaza ita fada wa sana'atu kaza wa kaza kuma na aikata kaza da kaza thumma yanzalik ila manzilihi bayan ya gama ba su breaking news da labarai sai ya wuce je gida kawai abunsa su dai yan temple ne shi ba zaman temple yake ba zai da tsaya ya ba su labarai ya wuce shi ma wani lokaci ya ji labaran abubuwa a wurinsu fa aqbala min ramihi zata yawmin sai ya dawo daga harbinsa ko kuma daga harbinsa wani wani falakiyat Atun. sai wata mace ta gamu da shi sai ta tsaye da shi za ta bashi breaking news a ranar labari da dumi-duminsa faƙalar ta ce ya aba umara ya kai abu umara tun a jahiliya kenan saboda tun a jahiliya ana aiki da alkuniya kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya hakaito wannan a cikin damin sana al al ahadith sahiha yace da musulunci ya zo sai tabbatar da aiki da alkuniya bayan nan sai ce kusan a zahiri yau a duniya babu addinin da ke karantar da aiki da alkuniya kan banda musulunci a rika nasa baka wani abu abdullahi abu abdurrahman ummu fatima ummu abdurrahim ummu kaza ummu kaza ga sunan sunaye kala kala gwagware ma duk suna iya sa alkunya abu faka da haka baban babu <laughs> maza laki ya bunu akika tace me dan uwan ya gamu da shine yau saboda dama yawanci sifar jahiliya ta fi karantar da gulman labari a samu labari da gagga a watsa shi a ɗauka daga nan akai nan daga can akai nan to sai ce me dan uwan ya gamu da shi ta kusudu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam min abi jahl bin hisham tana nufin manzon Allah daga Abu Jahl bin Hisham tana tambayan ka san mai annabin Allah dan uwanka game da shi annabin Allah kenan daga wajen Abu Jahl so dan uwansa na jini shine annabin Allah tunda shi ba fansa ne kaga akwai alaka tsakanin sa da wani bangare kwaɗe da aka samu sabani to sai za a bashi labari dan ya cikin sai sai ta ce a Aisha ta mahu ai Abu Jahl ya zazzage shi ya zazzage dan uwanka Muhammad har ma ya a وتناوله هرما يدكيش يا ولا كنتاش وفعل به وفعل يا ايك تكذا دش ta kaza da kaza. to ka irin wannan sai ka dan shigo kariya da gaskiya duk an hada kawai wa fa'ala kaza wa fa'ala kaza wa fa'ala kaza shi kuma sai na jin ya za a da kidan dan uwansa ya za a da kidan uwansa wa lam yakun hamzatu radiyallahu anhu qadi aslama a lokacin hamza Allah ya kawo mai da bai ma shiga musulunci ba fa kana sai yace hal ra'ahu ahadun akwai wanda ya ga abin an yi iya neman shaida akwai wanda aka yi abin gaba gare shi ɗaya kenan na biyu shin akwai wanda ya gani saboda in wani ya gani ya fi zafi in wani bai gani babu damuwa kala ta ce ai wallahi na kaddara aku una suna mutane da dama sun gani a gaban jama'a ta zagin sa ra'ahu unasun saboda mafi yawa mutane akai abu cikin jama'a da dama in na bakin ciki ne ya bata musu rai ko na cin mutunci akwai wani labari ko da ke kisa ba ta daɗi na wani matashi gaskiya ya ma dan manyanta dan ya ba shekara talatin baya ana saɓani ne tsakanin mamarsa da matarsa da ya zo sai yayye matarsa ta yi shiru sai ta ƙi ana ta faɗa ne tsakanin uwar da matar uwar ta faɗa matar ta rama uwar ta faɗa matar ta rama ana ta yi sai yayye matar ta yi shiru sai ta ƙi sai ce uwar ta yi shiru sai ta ƙi to gidan da yake akwai mamarsa da kishiyoyinta da kuma matarsa a gidan da yake uwar ta yi shiru ta ƙi kishiru ta ƙi sai zabga uwar samari Marin ta dai har kasa ya kai ta sai dan kishiyar ba fa wanda suke uwa ɗaya ba shi ma da ya zo gabar mali san da ya kai shi kasa to ita uwar bayan daga bayan jana ba ta guri wai tace marin bai dame ta ba da mota ya mare ta gaban kishiyoyin da shine kawai damar ta ce inda ɗakin wallahi ba problem <laughs> to mu je mu Allah ya shirye mu gabaki daya فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة sai shi Hanzatu bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu sai ya tazarce bai tsaya ko ina ba san da yaje har wannan majalisin da aka walakantar da annabin Allah inda safa majalisin da wannan nigogin maka ke zama a lokacin wanda ke wurin safa da Marwa fa idahum julusun wa Abu Jahl fihim sai ga su a cikin fulana zazzaune Abu Jahl shi ma yana ciki iya ta labarin walakancin da yawa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fataka ala qausihi sai shi Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ya danna sandarsa ya tsaya a kayinta wa kale yace ramaitu kaza wa kaza wa fa'altu kaza wa kaza sai ya fara ba su labarin abin da ya a wajen farauta na harbo kaza da kaza na aikata kaza da kaza saboda ya saba ba da wannan labarin kullum bayan ya gama sun ma jama'a ya daiki bil qausi akwai sanda kusa ban da wani wa ilaysa al khabaru kal muayana sai a samu wani ustazu mai dauriya sai a gwada sun ma jama'a bayna yadayki bil qaws sai hada hannayensa guda biyu da kaus. idan ka ce baka haɗa abu da hannu biyu ya fi me ya fi zafi yawwa ustazu bayan ya gama bada breaking news sai ya rike sandarsa haka har haɗa hannayensa guda biyu wa daraba biha baina udunai abi jahalin sai ya samu tsakanin kunnuwan abu jahal biyu nan goshinsa kasan ya san makasa sai doko shi fadakka sunnata haye bayan ya duka sai kuma ya ci kamar sandar hasan daman a musulunci ba ka koyi wannan balle a jahiliya jazakallahu khairan ثم قال سيتي خذها بالقوس واخرى بالسيف karbi wannan yanzu da sanda ka sha wa ukhra in zamu yi maka second round bi sai wannan kuma takobi ne wannan first round ne da sanda second round da takobi ne sai a taki auren Hamza bai fa musulunta ba saboda an taba dan uwansa sai yace ashhadu annahu rasulullah na shaida shi annabin Allah ne wa yake ku taba shi wa annahu jaa bil haqqi min indillah shi yazo da gaskiya daga wurin Allah an taba shi an taba dan uwansa <laughs> ya zo da gaskiya me gaskiya me yake nufi da gaskiya gaskiya na daukan abu biyu a ciki a qur'ani gaskiya na daukan abu biyu na farko shine me qur'ani shine ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman i'tada fa inna yahtadi li nafsi ya ku mutane hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijin ku wannan menene alhaqqu anan ai alquran na biyu alhaqqu na iya daukan alislam musulunci saboda musulunci shine addinin gaskiya shi yasa Allah yake cewa ja alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuka gaskiya ta zo ƙarya ta lalace kuma lalle duk lokacin da gaskiya ta bayyana ƙarya tana da bisa rugurguje ga baki daya shi yasa Allah ya ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun mafhum tayyib don haka ya zo da gaskiya imma ya kasance qad jaa bil haqq wal haqq an yakuna al qur'ana wa imma jaa bil haqq wal haqq an yakuna al islama mafhum haka ya zo da gaskiya au kilahuma ya zo da qur'ani da kuma musulunci daga wurin Allah suka ce innahu sabba alihatana ya fai ta zagin allolinmu saboda daman duk inda ake neman ɓata mutumin kirki sai karya ƙarya ai annabin Allah baya zagin allolinsu tuntunin fil azal qur'ani ya hana a zagi Allah wani wanda ke bautawa rana ma bai halta ka zagi rana dan ka bata masa rai ba a musulunci ba a yadda ka zagi ka zagi Allah wani mutum ba ɗaya kenan balle ka zagi wani annabi daga cikin annabawan Allah kwata-kwata a musulunci ba a yadda ka aibata abin da wani ke bauta ta bangaren zagi ba sai ta bangaren bayyana cewa abin da yake bauta ba gaskiya bane ba tare da an yi mummunan walakanci a ciki ba an gana nabin Allah ainihin zagi a Qur'ani wala tasubbu yada yad'una min dunillahi ya yasubbu Allah adwan bi khairi ilmin kar ka zagi wanda suke kiran wani abu koma bayan Allah wannan sai ya sa don su bakanta maka da su zagi Allah babu ilimi shi yasa daman ba addinin adalci a duk duniya irin musulunci ba a amince ka zagi Allah kowa ba a duniya idan mutum ce wannan pencil din Allah sa ne ya halatta kai da'awa akan cewa wanda yace pencil din nan Allah sa ne ba gaskiya bane sai dai bai halatta ka ce wannan pencil din kaniyar ka ba me dali saboda shi ya dauki pencil Allah sa ne kuma duk abin da kake gani a duniya akwai wanda in gaje ta kasa yana bauta masa yanzu akwai lokacin da wasu mutane suka zo suka ga China Najeriya sun yi ziyarce ziyarce wurare da dama suka zo Plateau suka ga duwatsun nan sai su ce wannan dutsen wa yake bauta masa Allah wa ya ce ba mai Allah nan su je can wannan allan ba mai allan nan sai suka je wasu kauyuka cikin nan wajen kaltin kaltungo wajen gombe state nan suka ga san akwai allah ya musu baiwan aladu a wurin suka ga aladu sai wani tambaya wannan kuma allan so ya kace ba mai bauta mar yayi ta kuka yanzu wannan allan a bashi a banza bai da mai bauta masa wai shi yana ga wannan allan ai yayi design a bauta masa kai kuma yana ka da nade yau fa sai na akwai masu bautawa kiyashi kiyashi akwai addinin da in kai aure matarka ne allanka akwai wanda ta su a America recently kuliya ce allanta kuliya take bautawa irin wannan jerin ayoyi fasbir sabran jamila waɗannan ayoyin duka Allah yana ba shi hakuri ne kai hakuri saboda isar da sakon Allah fi komai wahala a rayuwa wasu annabawan Allah an kashe su akan isar da sakon Allah afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf haka annaban Allah sun sha wahala kan harkar da'awa ka duba lukman dan sa ba dan karimi ke karantarwa ya koya mar wa'azi yake ce aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ce wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur kai yaro karami yi sallah ka ce ayi mai kyau ka hana mummuna yace kai hakuri kan abin da zai same ka wannan duk mutumin da zai bi Allah sai ya hakuri a rayuwarsa zai sha sharri zai sha komai saboda aljanna ta fi komai tsada sai Allah ya jarrabe kai ga imanin da gaske ne ko na wasari in mutum dan Allah yake sai ya tazarce har ya mutu shiga aljanna Allah ya sa mu cikin masu imanin gaskiya sai ke cewa ai ya zagi allolinmu walau kunta anta wa anta afdal minhu ai hamza da kai ne ma ai da ka bi shi dama dama don kai ka bi shi balala ina ma da kai ne saboda wannan shine siyasar mai nema fasadi in zai bata wani gaban ga sai ce to ai kai na kware ne shi na banza ne in ya je gaban wannan zai ce to fa kai ne na kware shi na banza ne za ka suka ce walau kunta anta wa anta afdalu minhu ai ina ma da kai ne to ai kai ji shi tun fa a jahiliya annabi mutum masa ake al'amin amintacce ba a taba samun trust worthy mutum a duniya a tarihin duniya irin irinsa ba akwai wani mutum da ba musulmi ba professor Michael ya rubuta littafi akan mutane ɗari a tarihin duniya ba a taɓa mutum irin su ba mutane ɗari tun daga farkon duniya jama'ar da ya sani zuwa ƙarshe da ya ware mutane ɗari ba musulmi bane ce wanda ya fi kowa abin mamaki da qualities na kwarai ya fi kuma kowa kwalitis na jagoranci ya fi kowa controlling duniya within no time ya mulki duniya ga baki ɗaya yace shine Muhammad bin Abdullah a duk duniya ba ya dan adam kamar sa ba kuma tun a jahiliya ba a taɓa zarginsa da wani abu mai muni ba sai suka ce ai da ko kai ne ai yanzu kai kafi shi falala to ko kai ne ma aqrar naka wa zaka ai da kai ma ba za mu tabbatar da kai a can wannan balle kuma shi wa ma kunta ya aba umara fahisha kai fa abu umara ba mutumin banza bane ba mutum ne mai maganganun banza da alfasha da kawo fasikanci tsakanin al'umma ba sai ka fara kuma tara mar kafa to kuma wace ka zo kai wannan saboda kullum akwai abin da Hausa ke cewa wai idan fada ya fi karfinka sai ka mai da shi wasa wannan to shine abin da ake yanzu yanzu faɗan ya fi ƙarfin su shi yasa musulunci yayi sa'a sahabban nan a jahiliya man ƴan tauri ne radiyallahu anhum daman shi yasa da musuluncin ya shiga jikin su sai suka dafu sosai sosai dan man tun asalin su inda suka sa gaba ba sa yin kwana shi yasa man hadisi yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faquhu aw idza faqihu ala ikhtilafi riwayat hadisi ne a bukhari Na, wa fi riwayatin a wata riwaya anna aba jahalin lalle abu jahal ta li rasulillahi sallallahu alaihi bisafa fa azafu abu jahal ya dan kauce ya samu annabin Allah tsira da aminci Allah sabata a shi a wurin safa suka ya cutar da shi saboda sune ne jama'a da ke sa zai zo ginin ɗakin ka'aba yana ibada ko yi sujada sai a ɗauko mahaifar raƙumi sai a ɗora a kan bayansa irin yadda abdullahi bin masud radiyallahu anhu yake faɗa yace na ga abin tausayi da walakanci da a duniya ido na bai taba gani ba irin yadda ake annabin Allah yace kawai ya zo yayi sujada yana ibada sai aka dauko mai farra kuma aka dora kai, sai wannan sai koma gefe sai wannan yace ce to fa kai ne shi sai a ce Allah isa to kai ne shi ana yin ba'a da iski gare shi Jassa Fatima radiyallahu anha ta lokaci sai maka ta kuɗa wannan abu a kayansa. Tana kuɗa da ya miƙe sai ya ce Allahumma alayka bi Quraish. Ya Allah kai da quraishawa sai hankalinsu ya tashi saboda daban tun asali ko niga ko ɗan tasha ne in nace ce ɗan tasha ba mai zama a tasha bai haƙuri ɗan tasha a kalmar ɗan tasha a haukance ko jama'ar da ba su da aiki yan kalari a jahiliya in mutum ya zo ginnan ka ya addu'a ana jin tsoronsa balle mai daraja irin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam don a jahiliya ana girmama Ka'aba tun a jahiliya da suke gina ɗakin Ka'aba ba a gina Ka'aba da kwabo kwaya ɗaya a duniya na haramun ba an fara ginin Ka'aba wani bangare ba a samu an hada gini ba kamar yadda Imam Al-Bukhari Allah ya kawo cikin littafin sa na Al-Jami' as-Sahih cikin Kitabul Hajji Ibn Hajar rahimahullah ya sharha mai tsawo cikin Fathul Bari mujalladi na hudu yace a lokacin tun a jahiliya ba a yadda kwabo ko min kankantan kuɗi na haramun ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ba ina ba da misali da kwabo saboda shi muka sani a nan wurin so da kenan daman an gina Ka'aba da dukiyar halal ne kula ga wannan ko mutumin banza in an zo wurin an yi addu'a yana karba to balle mutumin kirki yayi a kuma wuri mai daraja ka'aba na da daraja mun ji labarin matar da ba samu ganin aikin ka'aba ba ko ta je aikin hajji ha saudi arabia ta yi aikin ba ta aikin ka'aba ba ko ba ta gama su dawafi ba <laughs> Allah ya shirye da mu wannan mai labarin ya tsofa ranka da haka babban labari ne wato kama je ka gani a shekenan ma ka masa wata daraja ce ba haushe ce kana da kyau ka kara da wanka Allah ya kara mana imani wa kana hamzatu radiyallahu anhu sahiba qansin wa saidin shi kuma hamzatu ibn abdul muttalib radiyallahu anhu ya kasance sahiba qansin qansun qansun shine asalin kalmar qansun shine wato hunting h u n t i n g ya zama mai kira farauta wa saidin saidin din farauta ne so duka dai a larabci kusan abu ɗaya ne zaka shi ma abokin farauta ne ko kuma su da ainihin kansun mai farauta da ke zuwa jeji ya kwanaki saidin mai zuwa ya nemo abin da zai ci ko su ce kansun mai yin farauta na abin da zai sayar mai yin saidin mai yin abin da zai ci duk ana bambanta sai dai kawai kowanne aka kira matsayin farauta da ikon Allah ya yi mafhum tayyib wa kana yawma idin fi kansihi ya kasance wata rana a cikin halin farautarsa falamma raja'a qalat lahum ra'atuhu lokacin da ya dawo gida sai matarsa ta ce masa wa kanat qad ra'at ma sana Abu Jahal bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ta ga abin da Abu ya aikata wa annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare wato can an ce wata mace ce nan sai aka ce matarsa ne matar ka ga wanda yazo a matsayin mai mujmal wannan yazo shi mubayyin tace ya aba umara law ra'aita ma sana'a ta'ani aba jahal bibin akhika tace ya kai abu umara ina ma da ka ga da ya aikata tana nufin abu jahal ya aikata wa ɗan uwanka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi labari fa ghadiba hamzatu sai hamza radiyallahu anhu ya fusata saboda in kana son ganin fushi daman ka samu fushi da jahilci duk fushi in aka ce maka akwai imani ko ilimi to yana da sauki tataccen fushi shine ka samu zabjegen jahili ya fusata kalma ɗaya zai yi da zai iya rikito fushin Allah gaba ɗaya inda Allah zai dirka ke mu da sai ya dirka ke dillin kalma kwaya ɗaya saboda ran sai ba ko Allah sai zaga wata kissa ta faru da bani son baje sai dole faɗa don a babin ilimi ne wata mace ce a nan Najeriya arewacin Najeriya tana karatu ta fita mai ke faruwa sai ta shiga mota da wani dressing irin yadda kake ga dressing na ingozi dukkan jikinta a fili tana shiga mota direban taksi ustaz ne ustaz irin exceptional ustazai din nan ne wanda duk wanda suka ga ya kuskure sai an dan gyara masa da ikon Allah da ya ga ta shigo sai dauka ba musulma bace sai ji tana yin irin impeccable Hausa wato ta cicciyar Hausa na wanda ba gargada a ciki sai ce ke musulma ne sai ta kalle shi sai ce me kai sai ce irin wannan kayan da kike sawa addinin Allah karantar da sanya hijabi da kaza da kaza ya mata bayani mai tsawo ta ce an ki asadin an ƙin sai sai haka sai ce mata Allah yana ganin ki Allah yana ganin ki abinda kike yin nan duk abinda muke mu sani Allah yana ganin mu ya ja mata ayoyi da sauran sai yana siha sai ta ce sai ta cire hansir sai ta ce ka yi kolin Allah ka gaya masa ga hansir ka kira ubangijin ka gaya masa ga kayan da sa call him tell him sai ce mata ya haƙuri sai ce to Allah ya samu gama lafiya sai ya kai da za ta je sai ce ta fasa a daje ta irin da aka ɗauke ta ta biya kudin ya jiyo ya kawo ta wurin tana zuwa wurin farar mace ce sosai tana fita daidai ne dauke da sai ta faɗi a wurin sai ga baki ɗaya take sai ta dafe zama baka kirin sai ta faɗi a wurin ta mutu ubangijin ya je قد سمع الله قولا التي تجادلك wannan fi sake hawa tashtaki ila Allah kenan in akwai jahilci fushi ya fi tsanani akwai wani abun da idan wani yayi na fushi da jahilci kai ko za a ajiye ka ne a rika sa maka albashi a wata wata ba za ka iya faɗa ba saboda yadda ka san imani geji geji to kafirci da wa Allah shi ma geji geji ne don abin da wani kafirin ya wani kafirin ko da kuɗi ba zai iya kafircin ba saboda gejinsa bai kai nan ba ka ji kololuwar kafirci fir'auna mai yace ana rabbukumul al'ala ni ne overall Allah don haka sai Hamza radiyallahu anhu ya fusata wa ma ba kama huwa qabla an yadkhula baitahu sai ya ci gaba da tafiya bai tsaya ba gaba ne ya shiga gidansa wa huwa mu'allaqun qawsahu fi unqihi hatta da al-masjida sai zo ya rataye sandarsa a wuyansa don daman asalin tsora sanda a wuya a daina tsakanin fulani ba nasu ne. tun asali su ma aka so gani sai ya ɗora sandar a wuya har ya shiga masallaci na nan harami ɗin kenan fa wajada aba jahalin fi majalisin min majalisi quraishin sai ya samu abu jahal a cikin majalisi daga cikin majalisosin quraishawa fa lam yukallimu hatta ala ra'sahu bi qawsihi bai mar magana ba kawai sai wa abu jahal haka a samu wani ustazu na gwada a ba duka zai je ba kawai gwadi za a yi ustaz ta cika gadi haka yi masa abu jahal ya dan sun kai da kai sai masa haka ya daga kayan da sandarsa fa sai caka masa akai ma'anan shajja shine jin ciwo a kai ba a kiran shajja a kai a ciwo sai dai a ciwo sai dai a kai aka ji shi yasa ka dauki hadisi na Imam Bukhari ma wallah ake cewa shujjan nabi ba uhud wa kusirat rubaiyatuhu shujja wa kusirat rubaiyatuhu ka ciwon da aka ji akai shine shajja ka sai ji bar mummunan ciwo fa qama rijalun min quraish ila hamza sai wasu mazaje daga cikin quraish suka rashi zuwa ga hamza yumsikunahu anhu suna kama hamza suna hana shi ya ci gaba da yin wannan abubuwa fa qala hamza sai hamza yace dini dinu muhammadin addini na shine addinin muhammadu kaga hamiya an taba dan uwansa yake ce bibun bibun akhika da dan uwanka ashhadu annahu rasulullah yace na shaida shi annabin Allah ne fa wallahi na rantsa da Allah la ansani an zalika ba juya baya akan wannan ba famna'uni min zalika in kuntum sadikina ku hana ni taimakonsa ku hana ni yin addinin inda sai kuke ko masu gaskiya ne wannan ke bayyana mana daman kabilanci takan taimaka a yi wani aiki in ba a imani wanda yau shi yasa idan ka ga abin da ke faruwa da musulmi a Palestine in ka duba 'yan uwa larabawa a duniya sai ka ce ko ba addini ba za su yi kabilancin laraba a taimaki wannan bayan Allah ba mutum ana bombin ɗinsa da missiles daga sama iya jifa da dutse kuma wai shine terrorist mai jifa da dutsen shi mai bom a sama bai zama dan ta'adda ba shi mai jefa dutse shi ne dan ta'adda mutanen da ke jefa da dutse su ne yan ta'adda masu bombin asibiti suna kashe mutane ba yan ta'adda ba ne idan idan ba za a taimaki palestinians just because of aƙida ta musulunci ba ba za a taimake su don ko larabcin ba waɗanne ne at the doorstep of the country ka duba kasashe ne irin su lebanon syria egypt duka kasashen musulmai ne but amma mutanen nan yau yau ko ba 50 years tun 1945 ake gajen musulmai a Palestine ake musu walakanci da duk abin da ake yi duk abin da ya faru recently a Iraki in ba addini ba za a yi kishi ba ana refin mata jinsa kasa ɗaya sama da sama da dubu ashirin sun yi ciki cikin shege ana refin ɗinsu in ba aƙida ta addini ko ƙabilancin ya launin fada ba zai sa taimake su ba yau an waye gari duniya ta lalace ba ma wai addini ba ƙabilancin ma an rasa shi ma a taimaki ma musulmi a kayansa mutanen makwabtan iraki ke taimaka a kashe iraki mutanen iraki iraki mutanen makwabta yan yare ɗaya da ke kusanci da afghanistan su suke taimaka a kashe mutanen ƙasar if ko ba addini ba za a samu kabilanci da zai karo dan uwanka ba you see abin da mutane ke a jahiliya period yau ga baki dai addinin an ajiye a gefe wai za a kai musulmai yan uwanku wai hari za a kashe su wai kuna cewa wai a airspace din kun an ba kuɗi za ku ba a kai musu hari wai is for sale za a ba ku dala kaza ito eh mun amince a yi sulhu an biya kuɗi an karba to ku zo ku ce da kai ku kai musu hali. asalin hadisin yushiku an tasba alaikum al-umam kenan kama tada al-akalatu ala qasatiha wallahi wannan hadisin yau shine abin da ya tabbaka kan al'umman nan a duniya ga baki ɗayanta Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya taimaki masu taimakon musulunci falamma aslama hamzatu lokacin da hamza radiyallahu anhu ya musulunta azza bihi rasulullah wal muslimun manzon Allah ya daukaka da shi musulmai sun daukaka wa sabata lakum ba'du amrihim sashin al'amarin da larabawa ke nema musulmai ke nema musuluntan hamza ya sa an samu abin da za rasa rasa. wa habat quraish wa alimu anna hamza radiyallahu anhu sayamna'uhu quraishawa sun ga kwarjinin sa sun shiga cikin halin kakani kai saboda sun san lalle hamza zai hana duk abinda da ake kokarin aikatawa a rayuwa kada hamza hamza radiyallahu anhu ya faɗa qala hamza radiyallahu anhu hadha kalama hamza radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana na cewa dini dinu muhammadin faɗan da yayi wata zamana ma'ahu nuzulu rahmatullahi alaihi sai maganarsa ta dace da cewa rahamar Allah ta sauko a kayansa take muwafaqa al muwafaqa baina qawlihi wa baina nuzuli rahmatullahi alaihi sai aka dace kasan duk abin da mutum yake a duniya dacewa yake yi me yasa aka ce idza amana al-imam fa aminu faman wafaqa ta aminuhu ta aminal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi me dalili saboda muwafaqa amrun muhim fil islam don haka sai zama faɗan da ya dace da saukar rahama fasharaha Allahu sadrahu lil islam sai Allah ya sa ya yaye kirjin sa ya sanya musulunci ya faɗa da a bangaren ya bakanta musu rai ne ya kare dan uwan saboda bangaranci na hamiyya sai kuma Allah ya sa magana da ya faɗa sai ta tabbata zuciyarsa da imani Fa Allah lil islam. Wa فشرح الله صدره للإسلام ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد fi sama. wanda Allah yake nufin shiryar da shi yana buɗe kirjinsa da musulunci fiye zama duk abin da aka faɗa musulunci yana samun nutsuwa ya fahimta duk wanda akwai imani abin da ake faɗa Qur'ani ƙara mar imani yake wanda kuma yake Allah fa Qur'ani me yake masa yana ƙara mai da shi jeji mafhumul mukhalafa shi yasa Allah yake wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sai yake wa ma yazidu adh-dhalimina illa khasara wa idza ma unzilat suratun faminkum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wa amma alladhina fi qulubi wa amma alladhina amanu fazadahum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijisihim wa matu wahum kafirun wannan yake bayyana maka imani yake karawa ga mai imani mara imani sai na jeji ake kai shi Allah ya sa mu cikin masu imanin gaskiya wanzawa tahta liwa'il haqqi ya ci gaba da rayuwarsa da ikon Allah karkashin tutar gaskiya shine tahta liwa'il haqqi ai tahta liwa'il qur'ani wal islami karkashin tutar musulunci da qur'ani wa sara yudrabu bihi al masal fi kulli zamanin wa makanin har ya zama hamza radiyallahu anhu da shi ake buga misali a kowane zamani da kuma kowane wuri in ana magana akan musulman gaskiya ana magana akan jarumai da suka taimaki addinin Allah bi kulli shay'in fi hayatihim ana sanya hamza radiyallahu anhu min as-sabiqin al-awwalina a cikin su wa kana islamu sadmatan qafiyatan musulun da ya zama sadima wato shine wani wata kariya ce kasu bushe shiyar kariya wato wata kariya ce bushashiya ba danya ba in danya ne zai saukin ketarewa sannan wa saf'atan qawiyatan ya zama kuma saf'a wato in an ce saf'a shine kaman slapping wato kaman wani bugu ne mai karfi zuwa ga qurayshawa akadat anna ad-din al-jadida sayakhudhu tariqahu ila al-intishar duna an yakifa fi tariqihi ayya aikin wanda wannan musulmin sai bayyana cewa lalle wannan addini sabon addini inna dina aljadida kenan wannan addini sabo bada addinu ghariban fa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba addini ya fara yana bako zai koma yana bako Allah ya sanya mu cikin al-ghuraba akwai littafi da Sheikh Auda rahimahullah ya wuda Sheikh Salman wuda Fahad bin Abdullahi al-Auda hafizahullah iya da muhimmanci mu karanta mu gane bakuntan addini sunansa al al awwalun al al awwalun littafi ne muhimmi cewa wannan addini sabo saya tariqahu ila al-intishar ya zai ɗauki hanyarsa na ta watsuwa ba tare da wani ya tsaya akan hanyarsa ba duk wani mai kokarin hana addinin wucewa wannan kuma haka musulunci yake kullum addinin Allah musulmai ba sa gane daɗin musulunci sai ana tsokanin addinin musulmai ba su iya haɗa kansu sai tsokana yake sa su haɗa kai zaka naturally addinin Allah ya fi samun ci gaba lokacin da ake hana shi tafiya in an hana ruwa gudu da ikon Allah sai ya zama addinin iya tafiya me dalili hujja ta farko da zaka iya dauka Allah cewa ai huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun wani malami yana faɗa cikin urdu language cewa wai Allah has put elasticity in the nature of Islam the harder you try to bend it the faster it regains its original form Allah ya sanya musulunci zama wani abu ne mai elasticity wato kaman abu da yake in ya lankwasu ka sake sai koma wajensa so lokacin da aka lankwasa addinin Allah kana sakewa sai koma gidansa na da so addinin Allah ya fi mantenin matsayinsa ya fi ci gaba lokacin da ake su ake tsokanansa lokacin musulunci da ikon Allah ya fi samun tabbatuwa a bayan kasa tun asalin musulunci haka ne abin da ya ba musulunci karbuwa a duniya shine tsangwaman da ake wa musulunci kuma yanzu ko yau ko Amerika da kake magana ba inda ake tsangwaman musulunci a duniya irin Amerika amma babu inda ake shiga musulunci a duniya irin Amerika matar Clinton tsohon shugaban kasa take cewa wai Islam is the fastest growing religion in America pillars guidance stability of our people wato ba addinin da ke watsuwa da gaggawa a duniya irin addinin musulunci shine ginshiki zaman lafiyan al'umma gabaki da na rayuwar mutanen kasar mu yau ba addinin da ake shiga a duniya irin musulunci ba kuma inda ake shigansa a duniya irin amerika ko a najeriya muka rena musuluncin da muke amma sai mu gode wa allah akwai risan bincike da aka yi kwanan nan a duniya aka ce addinin da ake manya guda uku a duniya number one musulunci two christianity three kuma addinin hindu sai aka ce inda kuma aka fi yin musulunci a ko ina a duniya duk duniya ba inda ake musulunci irin arewacin najeriya amin na biyu duk duniya ba inda ake addini na biyu irin Najeriya sannan sai addini na uku Hindu ba inda ake yansa irin Indiya so musulunci da ya fi kowane sannan ba inda ake yansa a duniya irin a Najeriya sai a gode wa Allah mukan da rena kanmu babu kokonto kuma hakan yana da kyau to in gaje wasu kasashe sai ka dauka ma amma manta da addinin musulunci a wurin su sai mu gode wa Allah da ya mana wannan ni'ima ce ba za a kira mu number 1 a musulunci ko haddan qur'ani da kake gani akwai wani statistical research da aka yi recently ya bayyana cewa wanda suka haddace qur'anin Allah a Borno State kadai sun fi duk mahaddata qur'anin Allah da ke kasar Saudi Arabia eh na Borno State kadai ya daya ka ji ga yadda ake haddan qur'ani kuma hadda ta Najeriya ta gaske mutum zai haddace rubuta maka shi a kirjinsa ba a ganta takarda zai rubuta ga irin malamai ta mana kafin ya rasu Allah ya ji kansa yana nan wajen Hausari, wai an ce masa mutane sun shiga cikin kuncin rayuwa ba su da aikin yi ya ce to mutum bai da sana'ar karbuta Qur'ani yana sayarwa mana ai ya ji sauki wai da kafa aka ce malam ai ba kowa zai iya bici haka ne wallahi wani lokaci kan haka ne wani ba zai iya ba ko ya ce ko da yake wasanin akwai rudarwa wanda ba in mutum kusa yake wasalin zai bashi wahala sai ya rubuta sai ka masa wasali ba damuwa wato shi yana ga duk wanda ya sana'a duniya shiga rubutun Qur'ani yana sayarwa to yanzu wani ko ba shi kai ya kwafa idan ya kwafa kace ya saya ya dai kwafa ba ka kace ka ba shi kyauta baya so sai Allah ya taimake mu thumma madat thumma madat al-ayyam sai kwanaki suka yawaita suka yi ta gudana suna tafiya wa hajara an-nabiyyu wal muslimuna ila al-madinati sai annabi yayin hijira da sauran musulmai zuwa garin Madina wa hunaka bada annabiyyu yukawwinu ad-dawlata al-islamiyyata a wannan gari annabi ya fara kokarin tabbatar da kafa islamic state a garin madina ya je garin madina ya samu mutane kala-kala community kala-kala a garin madina ga al'ansar al'autuwar khazirat bangare daban-daban ya sake zuwa ya samu jews, yahuda kala-kala ga banu kainuka banu nazir ga irin su banu dukkanin dukkaninsu ya samu multi-religious society multicultural society ya zauna a cikinsu yana zuwa da ikon Allah ya fara kafa darul islam ولم يمضي غير قليل حتى وقعت غزوة بدر ba a zauna zama mai tsawo ba da ikon Allah har Allah ya kawo gumurzun badar wa kana hamzatu batal hadhihi alghazwati hamza radiyallahu anhu shine jarumin yakin badar gaba daya shine kololuwa jagora a cikin yakin badar wajen tan ana magana akan shine batal na wannan yaki da radiyallahu anhu insha Allah ina ga sai mu dakata nan a kira sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق wanda ce malam ka yi bayani akan shugabanci a cikin gidan aljanna matasa suna da shi tsofi ma suna da shi shi ne ce shin malam kenan akwai tsofi a cikin gidan aljanna akwai da tawa cikin aljanna yan mata ne mata tsofi ne nasu yayi bayani akan cewa ana mai da su yan mata a kai su aljanna har annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace wata mace wata rana wata mace wata rana yake ce mata babu wata tsohuwa yake ce mata babu tsofi aljanna sai da shiga cikin halin kakane kai sai ce mata da dai ga ta damu ashe sai yake mata sai zama iya nufin ba za ta shiga aljanna a tsohuwa bane sai an bai da ta budurwa kai ta aljanna shi yasa qur'ani yace inna ansha'na kunna insha'a waje Allah kunna abukara urban atraba don haka ana mai da duk wata mace budurwa ce a kai ta aljanna dattawa ko kuma maza bayan da aka za a mai da su haka ɗaya kenan sai dai kawai nasu ya tabbata ana kara musu ƙarfi bayan wannan kuma kowa matakin da ya rasu a kayansa a duniya ai hujja ne a kayansa a cikin aljanna ko kuma na shiga aljanna awalam nu'ammirkum ma yatazakkar fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir haka wannan abu ne mai muhimmanci insha Allah ta'ala shekaru suna da muhimmanci wajen yi wa mutum hisabi suna da muhimmanci wajen shigansa aljanna wallahu ta'ala alam wannan kuma yace shin da Allah malam ya halatta mutum ya auri yara guda biyu yar wa da yar kani wanda yake suna uwa ɗaya uba ɗaya wa'yancan mahaifansu ɗin nan ya halatta na'am kamar yaya ƴaƴan baffa ne iyayen ne suka yi tarayya su kuma misali a ce iyayen uwa ɗaya uba ɗaya a abin da yake bayyanuwa gare ni ba inda na yi hani akan wannan kawai wannan haɗin gida kenan ko wannan ba ban san nasu da hani akai ba shi mai auren shi namijin ya aure 'ya'yan mutane guda biyu su wa'ancan mutanen kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke ya aure ƴar wannan kuma ya aure ƴar wannan والله تعالى اعلم وانكم السلام عليكم يا شيخ ارجو منك ان تبين لي هذه المشكله وهي هل الشرك الاصغر يخرج من المله وما حكم صاحبه اذا مات به جزاك الله خيرا. تو دان وانا تنبيه كان كرم الشركه الشرك تنقسم الى قسمين هناك الشرك الأكبر أو هناك الشرك الأصغر إذا كان الإنسان صاحب الشرك الأصغر هل يخرج من الإسلام أم لا القول الراجح لا يخرج من لا يخرج من الإسلام الرياء من شرك الأصغر كما قال رسول الله أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر قالوا وما هي قال الرياء لأجل صاحب ذلك لا يكون كافرا إن شاء الله لكن من كبائر الذنوب هذا هو قول الراجح إن علماء الأخيرة والله تعالى أعلم wannan kuma ce da Allah malam kai masa bayani akan akwai abin da yake faruwa wai a asibiti cewa wasu sukan ba da nonon su su daga shayar da yara musamman yaran da iyayensu ba su da lafiya to ganin kowa an yi bayani akan abin da ya shafi shayarwa nan shi sa ya rubuto wannan to inda ya faɗi maganan kenan ban san koya to a yi haƙuri maganar shayarwa ban sani ba sai na samu cikakken bayani akan yaya ake kafin na yi magana insha Allah ba zan yi magana ba da ilimi wallahu alam wannan kuma ya ce malam a musulunci ya halatta idan abokan gaban musulmai suka lallabo suka cutar da mu mu ma ya halatta mu lallaba mu cutar da su to sai an san wani irin lallaba ne kafin a bada amsa saboda lallaba an kara biyu ne in an san wanne ne sai a bada amsa a kayi wallahu ala <laughs> wannan kuma ya ce malam ana magana akan shugabanci na musulmai har kai bayani akan cewa ba a cin nasara har sai da shugabanci kuma da bin umarnin magabata ya ce to irin abubuwan da yake faruwa a yanzu kullum a ce mutane su yi haƙuri su yi haƙuri shin da akwai wani ƙarin bayanin da malam zai yi <laughs> to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya al'umma ta mu ne akwai abin tausayi da dama a cikin ta sai ku yi haƙuri ina ta yin fasarin maganar shugabanci wajibi ne tsakanin al'umma wannan babu kokonto saboda ba a taba nasara a duniya ba shugabanci ba ɗaya kenan na biyu ba a taba nasara a duniya babu haɗin kai tsakanin musulmai ba wannan ba ba a kayi kuma gaskiya abubuwan da ke faruwa ba ni son magana mai tsawo a kayi na matsalan al'umma yau a Najeriya da kuma a duniya gabaki daya saboda kullum kake kara shiga cikin matsala kana kara shiga cikin halin damuwa ne mu ci gaba da yin addu'a da fatan alkhairi da kuma dukkan yin kokari Allah ya yi kokarin sa mu zama musulmai na kwarai ya kuma yi kokarin sanya shugabanni a kanmu bayan Allah na kware da za su jagoranci musulmai a cikin kowane irin hali mai kunci da mai daɗi a duniya mun san su ba mu san su ba wallahu alam Allah ya sanya mana su a cikin rayuwa wallahu alam wannan kuma ya ce zoshin da gaske ne malam wai idan an gama hisabi ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine zai auri gyatuman annabi Isa wallahu ta'ala a'lam wannan kuma ya ce wai menene hukuncin rawani a musulunci to manzon Allah sun sanar ya sanya rawani a cikin rayuwarsa wanda ya sanya rawani don koyi da annabin Allah muna fatan Allah ya ba shi lada wanda bai sanya ba bai yi laifi ba wallahu ta'ala alam wannan kuma ya ce da Allah malam ke masa bayani akan ah, a matsayin shiga makabarta da takalmi makabarta shiga makabarta da takalmi ba a son su a ka'ida ta sunna saboda hadisi na Imam Abu Dawud da rahimahullah annabin Allah sai rada abin sallah sabata a gare shi ya ga wanda takalmi ce ya sa shi ba sabutiyatain arki sabutiyatak ya duba ya ga annabin Allah ne ko bai yar kula ga wannan malamai suka ce bai halatta shiga makabarta da takalmi kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah bai na cikin ahkamul janaiz bayan nan mu duba cikin dafin fatihul bari kitabul jana'is ibnu hajar allah mu nakasha mai tsawo akan bai halatta musulmi ya sanya takalmi ya shiga makabarta da shi ba har yace ana rike shubuha na cewa wai hadisi ya ce in an binne mamaci kuna jin karan takalminsa sai yana jin karan takalmin masu juyawa sai ce wannan ba hujja ba ne da za a rike a halatar da shiga makabarta takalmi bai halatta ba banda wannan akwai wani malami Sheikh Ali ibn Sinan al-mudarris bi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi alƙaunin mufid akan haramcin shiga makabarta da takalmi cewa bai halta ba kwata-kwata ya yi munakasha mai tsawo haka muka duba imamu shokani rai Allah ya munakasha mai tsawo akan rashin halastin shiga makabarta da takalmi wanda ya ɗanyi sauƙi kaɗan a kayi shine Ibn hazmin rahimahullah cikin almuhalla tasa shine kawai ya yi ce takalmin sai sabutiya wannan kuma masaba ce ta zahiriya wanda malamin sunna ba su ɗauka akan cewa wannan shi shine kauli rajishi ba banda wannan imamu ahmad bin hanbal rahimahullah shi in yana ma tafiya kafin ma ya zo kusa da makabartan yake kwabe takalmin saboda ganin hatsarin zuwa makasa takalmin daga ne sai kwabe su tukunne ya tako ba takalmi sai zo ya shiga kula ga wannan bai halatta ahlus sunna ya sanya takalmi ya shiga makabarta da shi ba saboda hani na annabin Allah a kasan salam wallahu ta'ala alam kuma wannan ce a so da yawa wani lokaci idan aje makabarta sai ya ga wasu manya-manya daga cikin malamai misali a ce tsofi tsofin malamai sai su ce ina mahaifin wannan gawa su zo su sanya mahaifinsu a cikin kabari shin wannan sunna ne to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to kada ga dattawa suna yi ni ban san wani nasi da yace eh sai iyaye su suke sanya gawa ba akwai kauli ɗaya da na sani eh an taba umurtar makusanta su sanya gawa nan ko ba umumi bane ba wai sauran sahabbai ga baki ɗaya aka kai kansu ba akwai dai kwaya ɗaya asar na Abu Dawud rahimahullah za kuntu azkuruhu jazman na Abu Dawud rahimahullah nan an taba neman makusanta sanya gawa bayan nan ban san wani nafsi da ya umarni ba mu karanta cikin dafin akamul za mu ga manganu da akan ya yake sanya gawa a makabarta shin ya ce sai wani ko sai wani kula ga wannan duk musulmin da ya sanya gawa a makabarta ya addu'a da yake sanya cikin kabarinta da ikon Allah yayi wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yace malam ya halatta mutum yayi wa iyayensa azumi na nafila kuma idan ya yi bayyana musu ya musu azumin nafila da wani dalili zai musu azumin nafila cewa su ya yi wa magana mafi inganci ne idan kai azumin nafila ko kai wa iyayenka ne ko ba su kai wa babu kokonto Allah yana ba su ladan yin wannan azumin saboda qur'anin Allah ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura hadisi na imamu abu daud rahimahullah da imamu tirmidhi rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce wala duka min sa'a, ka danka aikin ka ne kula ga wannan duk aikin alkhairi da ɗaye a duniya Allah yana ba ubansa ladan in uban mutumin kirki ne musamman ma ya zama ya tarbiyyantar da shi akan addini tarbiyya ta taimaka yayi wannan aiki na kwarai din wallahu ta'ala alam suna nan dai da yawa amma ga saura kwaya ɗaya bari mu karanta wai wannan yana tambaya ne mala akan cewa mutum yakan ɗauki al'auransa ya dinga gogawa akan cinyansa har sai maniyi ya fita shin wannan hukunci na zina ne ko kuma ya ne hukuncin wannan al'amari yake in daɗi da al'aura mutum ya rika goga a jikinsa ko kuma ya rike al'aurar da hannu yana wasa da ita shi ake cewa masturbation malaman sunna sun ce bai halta ba kamar Sheikh Muhammad al usaimin rahimahullah Muhammad bin Saleh bin Abdullahi bin Sulaiman bin Uthman bin Abdullahi bin Abdurrahman bunu ahmad bunu muqbil bunu usaimin rahimahullah yace wannan bai halatta ba cikin shari'a cikin littafin sana fatawa hamma lishabab fatawoyi muhimmai zuwa ga matasa yace wannan maza na shafin matasa su ne gwagware ba su da iyalai su suke da matsalan yawan tambaya shin ya halta wai duk mutum tsabar dojin kada ya aure ne a duniya to yace wannan bai halatta ba dalili yace annabin Allah sallam ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa in lam yajid fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija hadithi na Imam Bukhari rahimahullah ya kuta ran matasa taron gwagware ku yi aure wanda bai samu hali ba ina umurtansa da yin azumi saboda cikin wannan akwai samun kariya da ikon Allah sai ce annabin Allah ya fi kowa son sauki ga al'umma ra'ufur rahim Allah ya kira shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma alayhi azizun ma alaykum harisun alaykum azizun alayhi ma ina zuwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yace shi mai tausayin mu ne inda ya halatta mutum ya dan ji daɗi da jiki da hannunsa ko da cinye tasa da ake faɗa in halal ne tunda shi ya fi iya jin tausayin mu fiye da muke jin tausayin kayin mu da ba zai ce mu yi azumi ba sai ya ce mu yi masturbation tun da ka bai mana wannan ba kuma shi yana za'a mana sauki ne wannan ke bayyana cewa saukin bai halatta ba ɗaya kenan na biyu sai ya kira magana da Allah ya kira sai wasu mu'minin cin qali muminun sai Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce a nan wurin Allah ya yabo zuwa ga mu'minai ba su jin daɗi na sha'awa sai da matansu na aure ko bayin da suka mallaka wanda yau baka da bayi kusa da kai sai ce a wannan halin ba za a zarge su ba a nan sai ce inda ya halatta da sai Allah ya ce to banda kuma wanda ya kaza wato wanda ya ji daɗi da hannunsa ko ya shafa al'aurarsa jikin cinyarsa kula ga wannan da ya tara akwalin sai ce bai halatta ba abin da ya halatta gauro ya yi shi ne ya yi ta yin azumin dawud alaihi salam ya sumu yauman wa yuftir yauman sai ya ta yi har zuwa lokacin da gaurancin zai expiring wallahu ta'ala alam shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam